yana magana ne akan kamar yadda muke bayani yan uwana bismillahir rahmanir rahim cikin wannan aqida ta aqidatu ahlus sunna wal jamaa yace fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu ahlus sunna ba sa korewa Allah abin da ya sifanta kansa da shi wannan korewa Allah abin da ya sifanta kansa da shi ko abin da manzan Allah ya sifanta shi da shi wannan subhanallah wannan aikin yan jahamiya ne da kuma yan asha'ira aikin yan jahamiya da yan me yan asha'ira wannan bai zai sai dai tsumma kina ahlus sunna yukhalifuna al-jahmiyata wal asha'ira fi hadha fa innahum la yanfuna عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون الكلمة عن مواضعه أهل السنة سلف الصالح باسا تشنجا زنشي daga bigiransa bal suna tabbatar da dukkan wani zance ala ma'anihi a bisa ma'anarsa da abin da Allah yake nufi kina wannan ya sifofi ne da suna suka sifantu da shi duk abin da Allah ya tabbatar kansa ba sa canja suna cewa Allah yana da hannu don ya ce yana da hannu suna cewa Allah yana gani don ya ce yana gani suna cewa Allah yana sauka don ya ce yana sauka amma yan bid'a suna korewa Allah saboda wai kar a ce wai Allah ya sifantu da sifan dan adam wala yuriduna fi asma'illahi wa ayatihi ahlus sunna ba sa yin barna da kaucewa gaskiya dan al-ilhadu a lugatan shine al-mailu anil haqq wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ko yawwa sai zauna ma kanu amadun to ahlus sunna ba sa ilhad an gane ko al-mailu anil haqqi ko shi yasa aka ambaci kabarin nan na lahadu ba kai kabari na lahadu ba me yasa aka ce da shi lahad li'annahu yamilu anil wasat shi kabari lahadu idan ka leka shi tsakiyar ba shine kabarin ba gabansa kaucewa da ya shiga alƙibla shine allahadu shi sa aka ce wa kabari lahadu lahadu li'annahu yamilu anil haqq anil wasat to ana ce da mutum mulhidi ai wane mulhidi ne ma'ana mutumin da kullum in ya zo baya tsayuwa akan gaskiya sai ya kauce gaskiyar na ya faɗi ra'ayinsa son zuciya kai dai mulhidi ne ai mugun mulhidi ne ma'ana mutum ne makaryaci wanda yake kautar da mutane da kan gaskiya dora su akan ƙarya wallahi asmaul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun kenan yanzu kun gane ilhad ko alladhina yaminuna kenan akwai inda Allah ce innal ladina yuhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina to duk wanda ya bata sunan Allah faman attala faqad alhada ko man attala sifatan min Allah faqad alhada tunda ya bata sunan Allah yayi ilhadi ko ba ka bane bane yawwa shi yasa dukkan ahlul ta'til wa tashbih ana ce da su ahlul ilhadi wala yukayyifun ahlus sunna ba sa takyifi mun yi bayanin takyifi kaifa a karatun da ya gabata su ce sifar Allah kamar kaza ne ina fata ana fahimta saboda Allah ce walam yakul lahu kufuwan ahad ko kufu'an ahad wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi ahlus suna ba sa misalta sifofin Allah da sifofin halittarsa gaba daya wato wai su ce Allah yana da abu kaza irin na wani a'a ba sa dangantawa alkhaliku sifan almakhluk suna cewa Allah shi yake banta da shi sifan da ya dace da shi ba abin da ya kama da shi fi zatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi komai da ka sani ba abin da ya kama da Allah ko dai sunan yayi daya amma dai ba iri daya bane alqaul fi dhat suka ce alqaul kal qaul ne fi sifat so suna tabbatar wa Allah abin da ya dace da shi liyanna subhanahu wataala la sumiyya lahu ko la samiyya lahu ko mana la yusamihi ahad ba wanda ya cancanta ya samu suna irin na Allah shine la samiyya lahu hal ta'lamu lahu samiya bai da samiyi wai me samiyi wanda yake da suna irin na Allah ko komai iri daya bai babu sunan Allah dalun ne alal kamalil mutlaq sunan makhluqi fa la yadullu ala al kamalil mutlaq ko ba ka bani alkhalqu wa in kana lahum nawm min alkamali alkhalqu amma dai kamalullahi akmal yawa shine yake da alkamalul mutlaq to kuma ma shi ba su kamalin ai wala kuf'alahu Allah ba shi da kufu'i me kufu'i musawi eh wanda ya daidai da shi kininsa wanda suke kai daya wala nidda lahu nidda shine misal bai da misal irinsa wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ba a kiyasinsa da halittarsa a kiyasi a buga misali da shi mun gane a ɗauko misali wani abu sai ce na Allah irin nan kaman wani kaman na Allah Allah yi wannan ba a yi تقدس سبحانه وتعالى an jami'il maqayisi an alaihi shar'an wa akla ba a kiyasi da ubangiji me kiyasi ka san auna kaya ba ana zuwa auna mutum ai masa kaya an yi kiyasin sa kenan to to ba a yi wa Allah wannan dan ba wanda ya san hakika ne yadda yake fa inna subhanahu wa ta'ala alam bi nafsihi wa bi ghairihi Allah shi ya fi kowa sanin kan kansa ya fi halittar sanin kanshi ya san abin da ya cancanta ya yi ya dace da kansa ya fi kowa sanin abin da yake koruwa gare shi mu dai kawai mu miƙa wuya wa nusaddiq wa nu'min bima yasilu ilaina wa na'taqidu haqiqatan ala ma yaliqu bi jalalillahi wa azmatihi wannan babi ne na tauqifi komai Allah shi ya san kansa shi yake bayani akan kansa a cikin alkitabu sunna so Malin khalqi illa al-iz'an wal iman kawai su miƙa wuya kuma ya fi kowa sanin waninsa ko dan waninsa din ba halittarsa wani yawa shi ya fi kowa sanin kayan shi wa asdaqu qilan wa ahsana hadisan min qalbi Allah shi fi kowa gaskiyar zance kuma zancensa ya fi na kowa kyau ahsan hadisan jama'a wannan shine tauhidi أحسن حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله bayan shi sun marusulahu as-sadiquna sadiquna musaddaqun sai manzanninsa mana Allah ya fi kowa sanin kanshi ya fi sanin kowa waninsa sannan shi fi kowa san iya zance mai kyau sai kuma manzanninsa su suke biye shi su ne masu gaskiya Allah ya sifanta su da gaskiya ma'asumuna ne kuma fi kulli ma yuballighuhu anillah duk abin suke isarwa daga ubangiji abun kiyayewa ne mana la yantaquna alil hawa sannan musaddaquna abin gaskata ne gaskiya suke faɗa kuma dole a gaskata su me musaddaquna mu'tamanuna an amince da su fi ma uhiya ilayhim a cikin duk abin da aka yi musu wahayi an yadda da su kenan wajibi ne mu gaskata manzannin Allah a cikin abin da suka isar mana kuma duk abin da suka faɗa mu yi riko da shi bi khilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun sabanin waɗanda suke gaya wa Allah abin da ba su sani ba ahlut ta'tili wal kenan da ahlut tamthil su ne suke gaya ubangiji ba tare da ilimi ba ba su da gaskiya ko bai kamata a wace abin da suke faɗa ba kazibuna ne mukazzamun kuma suna yi wa Allah ƙarya da gangan irin su jami'a da waɗanda suka yi kama da su suna gaya wa Allah abinda Allah bai faɗa ba suna faɗan abin ba su da ilimi a kan Allah wannan ku ya fi ma shirka hadari قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون ما لم يسكت شيء الله يجيروا أبو متاكي متاكي زنب وأن دي فكرن لي في شيء أكفار كاوا قل إنما حرم ربي سيشمي الفواحش سيفارك الفاشا والإثم والبغي غا إثم ذا البغي ko zalunci da sabon Allah ba da gaskiya ba sannan kuma sai wa tushriku billah shi kuma ya fi wadancan gaba daya to wanne ne kuma ya fi su gaba daya wa an taqulu Allah mala ta ta'lamu mutum ya zauna ya ta shirya ƙarya kan Allah ce ibn taymiya ce wale haza shi sa Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ka shine ubangijin ɗaukaka rabbika rabbul izzati rabbika rabbil izzati amma ya sifon da barin abin da suke sifanta shi da shi mummuna wasalamu na alal mursalin aminci Allah ya tabbata ga manzanni walhamdulillahi rabbil alamin fasabbaha nafsahu kaga Allah ya tsarkake kansa sabbaha qaddasa kalmar sabbaha tana nufin me at-tanzihu a larabci shine التقديس التنزيه على العربي التقديس التسبيح التنزيه التقديس دم أنا سريع هنغاني عما وصفه به المخالفون للرسل ya barkake kansa akan abin da wanda suke saba manzanni suke sabanta shi da shi wajen yi masa karya akan sifofinsa da sunanakinsa, da shari'arsa da ƙaddararsa, wa alal mursalin kuma yayi tsira da aminci ga manzanni da yace salamu alal mursalin bi salamati ma qaluhu Allahu akbar saboda abinda duk suka faɗa kubutaccen abu ne akan Allah tabaraka wa ta'ala da sifofin shi da shari'arsa da addinin sa ya kubutar da su minan naqsi wal aibi da tawaya da wani aibu abinda suka faɗa gaskiya ne kishiyarsa ƙarya ne shi yasa suka cancanci yabo da girmamawa wa subhanahu wataala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bayna an-nafi wal ithbat shi Allah madaukin sarki ya hada a cikin abin da ya sifanta da kuma ya ambaci kansa da shi ya hada abubuwa guda biyu an-nafi wal ithbat akwai korewa akwai tabbatarwa ma'ana cikin sifofin Allah akwai abin ya kore ya tabbatar ya kore ya tabbatar ko ba haka bane ba kamar ya korewa ya kore ma la liku bi jalalihi wa azamatihi nafiyan amman mujmala duk abin da bai dace da shi ba ya kore shi hal ta'lamu lahu samiyya kaga wannan korewa ne lam yakul lahu kufuwan ahad kaga shi ma korewa ne fala taj'alu lillahi andadan kaga shi ma korewa ne laysa kamithlihi shay'un kaga shi ma korewa ne ya kuma tabbatar wa kansa isbatan mufassala abin da ya dace a kan shi tabbatar wa shine wa basir shine mai ji kuma shine mai gani to amma sauran yan bidiyar sai suka ce bara a ce yana ji ba bara a ce yana gani ba wala udula li ahli sunnati wal jamaa amma jaa bihi al mursalun ahli sunna basu isa su kauce wa abinda manzannin Allah suka zo da shi ba dole ne su bi la'u dole ne ahli sunna wal amma ma abin mursalu mursalun kenan ta tamassuk kenan ko ya zama dole a yi riko da shi raka tarakahu halak wanda ya bar abinda manzanni suka zo da shi halaka darura ce dole ne ahli sunna su yi tamassuki da shirya manzannin Allah kuma kada su kauce abinda manzanni suka zo da shi isbatu sifatullah Allah ya kace bihi da kuma kore duk abin da bai tambata a gare shi ba fa innahu siratul mustaqim wannan ita ce hanya mai kakkiya wanda Allah ya sanya shi ya zama gabayi shine zai isar da su gare shi babu wata hanya in ba hanyar manzanni ba ya jama'a siratul ladina an'amta alaihim an'ama Allahu alaihim hanyar wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina was siddiqin wa shuhada'i was salihin cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai an-ni'matul kamila kenan ni'matud din ni'matul kamila mutlaqa cikakkiyar ni'ima kenan وقد دخل في هذه الجملة وما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن wannan jumla da muka faɗa ta gabata ta shiga wato abinda Allah ya sifanta kansa da shi a cikin suratul ikhlasi ita ce kulwar huwallahu ahad wanda wannan kulwar huwallahu ahad din nan wato tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani haka qul ya ayyuhal kafiruna ma ita ma ana ce da ita suratul ikhlasi an ji ko dan ita ma tana nuni ne akan tauhidi ita qul huwallahu ahad ta yi nuni ne akan tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi qul huwallahu ahad suratul ikhlas دلت على توحيد العلم الخبري kafin wani kuma ta yi nuni a أكن التوحيد القصدي الإرادي الطلبي wanda mun karanta wannan can baya a cikin tafai da mun karanta na aƙida za mu zo kai insha Allah tafsiri ta'dilu sulusal qur'an annabi ne ya faɗa yace duk wanda ya karanta qul wallahu marra wahida fa ka'annama qur'at wato salasa sulusal qur'an in mutum ya karanta sau biyu kamar ya karanta ɗaya bisa biyu bisa biyun qur'ani ne biyu bisa ukun qur'ani an gane ko wai ta yaya ta zama ɗaya bisa uku alkurani ƙur'ani gaba ɗaya yana kasuwa kashi biyu akwai insha'i insha'i in an ce insha talab kenan bayanai da suke buƙatar talab akwai amr akwai nahi akwai labari akhbar duk wannan sura ɗin tana ɗauke da shi Allah ya ce qul allahu ahad wannan surar gabaki ɗayanta bayanin Allah take sababin saukar kulhu wallahu ahad mushrikai ne suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sib lana rabbuk kai Muhammadu kai ka ba mu nasabar ubangijinka ka faɗa mana ka dan waye jikan waye daga ina yake sa shine Allah ya wuf yace ce kul ga ya musu huwallahu ahad shi shi kadai yake Allahu samad shine ake nufatansa da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma shi ma ba haife shi ba da kuke tambayan waye baban shi waye danginsa wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kufu'i ba shi da wani kwalik wanda yake daidai da shi bai da shi to kaji sababin saukan kulhuwallahu ahad akwai isbatul ahadiyya lirrabi ta'ala wa tafarrudihi biha kuma akwai al-nafi lishirki wa sharik wal matsiri wal nadid duka min kulli waje وما وصف به في أعظم آية في كتابه da kuma abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin mafi girman aya a cikin littafinsa a'azamu aya ita ce ayatul kursi wannan ayatul kursi a cikin ta Allah ya hada tsakanin annafi wal isbatu ayatul kursi gaba ɗaya ta hada da jumla jumla jumla guda goma sentences ten sentences ne a ciki a cikinsu akwai nafiyun da isbat Allah ya ce Allahu la ilaha illahu kaga ana an yi nafil uluhiyya an kulli man siwa Allah an kore dukkan bauta ga duk abin da ba Allah ba kuma al'uluhiyya la tasluhu li ghairillah allantaka bai dace ga wani Allah ba kai la tasluhu illa lillahi kawai duk wanda aka bauta ba Allah ba to ya zama ilahiyatu wato bil batil ne wa dalal illa huwa akwai isbat na tabbatar wa Allah cikar kamala shi kadai ne ilah din alhayyu ne raye kaga akwai isbatu sifatul hayatil kamilati almutlaqa lillah alhayyu kenan raye ne ko alqayyumu shine tsayayye an tabbatar wa Allah sifatul qayyumiyya sifatu alqayyumiyya da rayuwa da alqayyumiyya sifofi ne mustalzimat wato yastalzimani suna lazimtar junansu suna nufin iko da ji da gani shi yake tsaye da kansa ya tsayar da saura na gaba la ta akudu sinatun gafala shine sinatun ana cewa gyangyadi amma ana nufin alzuhul wal ghafla shine da mutum ya gyangyaɗi ya samu zuhul ya samu gafala dunan naumi kenan baya gyangyaɗi wala naumun ballantana babban bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ardi nasa ne abin da ke cikin samai nasa ne abin da ke cikin ƙasai tabaraka wa ta'ala kaga shine kada ya mallaka ba wanda ya isa ya hana ubangiji abin da ya so man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wannan ina gutsatsura muku shi a gutsatsure gutsatsure kowanne ba wanda yake ceto a wajen ubangiji sai da izinsa wannan nafi shafi'a ne nafiyun zahir duk ya kori dukkan wani jami'ul shafa'a duk wasu masu ceto hatta manzon Allah ba zai yi ceto ba sai da izinin Allah shi sa sai ya je ya yi sujada ya kafa kansa ya yi wa Allah kirari a lokacin Allah zai ce irfa ra'saka washfa tushaffa wa sal tu'ta hadisin bukhari da muslim ke kuma a ayar akwai kore ceton da ba na Allah ba wanda Allah bai yarda da shi ba akwai kuma tabbatar da ceton da mai Allah ya yarda shi kaga annafi wal isbat din kenan ya alam ma baina adim ma khalfahum wannan isbat ne an tabbatar wa Allah kadaituwa da ilimi shine san ciki da waje wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a kaga nafi ko ba wanda suke kewaye wani abu na ilimin Allah a ce wai wani ya san komai na ilimin Allah a illa bima sha'a ba wanda Allah ya nuna masa ilimin sa na gaba daya sai dai abin da ya ga dama ya so kawai kaga akwai isbat na siyatu ilmin Allah ta'ala akwai nafi akwai isbat akwai wanda aka kula akwai wanda aka tabbatar wasiya kursiyu samawati wal arda kursiyin ubangiji kun ga anan akwai isbat an tabbatar wa Allah kujera an gane ko mana Allah din shi ya fi kursiyin girma ina fata ana fahimta yawwa shi kursiyin ma yana cikin al-makhluqat ne yayi yana cikin halittun Allah tabaraka ta'ala ya zo a hadisi mawdi'ul qadamaini ne inda Allah yake sa diddigensa guda biyu da ya dace da shi kursiyin ubangiji din ba shine ilimin sa ba yan bid'a suna fassara kursiyu wai ilimin Allah wasu ya kursiyu samawati wal ard wai saboda kujera bara a ce kujerar Allah ba sai a ce ilimin Allah ya yalwaci so eh wannan tafsirin ahlul bid'a ne wal ahwa kursi din me ake nufi a wajen ko ilimi a wajen amma a wajen sunna kuma ba ilimi ba al-kursi ma'ruf kenan wannan aya kaga tana raddi gare su saboda suna kore kursi suna kore al'arsh duka wai me yasa suke kore kursi da al'arsh yuriduna nafiyal ulu suna so su kore cewa Allah yana sama tunda su a su Allah yana ko ina ne amma da yake akwai jahilci ba san cewa saman ma ko ina ce ba ina fata ana fahimta yan jahamiya da sauran yan bidiya suna da wannan ra'ayi wala uduhu yibzuhuma la ya'uduhu inna ai la yakrisuhu wa la yusqiluhu wato bai gagaran Allah kuma bai masa nauyi kiyaye sammai da kasai din bai gagari ubangiji ba ba zai masa nauyi ba kuma ba zai yi masa kunci ba likamali kudratihi wa qahrihi saboda yana da kamala ta iko da kuma rinjaye wa huwa al-aliyu kaga Allah shine al-aliyu kaga akwai al-isbat an tabbatar da cewa Allah yana sama al-ulul kamil min jami'il wujuh ulul qadari ulul sharafi ulul qahri ulul sultani ulul zati ulul ni ala kulli shay' alfauƙiyya ala jami'il makhluqati a'la tabaraka wa ta'ala min Allah ya fi komai ɗaukaka tabaraka wa ta'ala qaddaran wa qahran wa fadlan wa a'la min kulli uluwan wa zatan wa sultana al'azimu Allah shine al'azim wato ba wani wanda ya girma Allah shine sama da kowa a girma la akbara wa la ajalla minhu shine fassara azimu to wannan shine abinda ayatul kursi nan take da kula da shi tauhidi ne tsagwaro shi yasa aka ce da ita a'azamu aya ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه ولا يقربه شيطان حتى يصبح ina ta tunanin wannan lamɗin ya kamata zo nan ne abin da yake nufi duk wanda ya karanta wannan hadisan, to Allah zai kawo masa wato wani mai ɗan gadi na musamman da zai kula da shi kamar yadda zo a wata riwaya mai kare shi kana karanta ayatul kursi in ka kwanta bacci abinda shaidan baya barin mu sannan kuma ba zai bari shaidan ya kusanci mutum ba har ya wayi gari akwai hadisin abi huraira shaidani ya zo masa don ya satar dibinan sadaka ya masa rantsuwa da abu huraira kama shi wallahi ba zan dawo ba ya zo gura annabi da ya ta masa annabi ya ce masa ya gaya maka gaskiya akan ayatul kursi da ya baka amma makaryaci ne gobe zai dawo ya ce sadaka sadaka ka wa huwa kadhu hadisin bukhari ko sai ya zo ya dawo kaga ya zo da bayani na gaskiya cewa ayatul kursi tana da falala tana da daraja yace wa qawlu subhanahu wa ta'ala huwa awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to ga wata aya ita ma da take da shubha duk ayoyin sifat zai ta kawowa da duk ayoyin da 'yan bid'a suke kawowa don kawo iskali sai warware an tabbatarwa da Allah sunan nake al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-batinu duk sunan Allah ne wannan kuma ya sifofinsa ne ko ba ka bane yauwa to wannan kaga ya shiga cikin ma wasafa bihi nafsahu ba shi ya faɗa ba isbatu al-asma'il husna al-arba'a nan waɗannan sunan nake sun zo a cikin wani hadisi wanda ya zo da riwayar abu dawo da imam tirmidhi annabi ya ce anta al-awwalu me anta al-awwalu fa laysa ka shay fassara al-awwalu la shay'a qablahu kenan wa anta al-akhir falaisa ba da ka shayi babu wani abu a bayanka yani la shai a bada Allah wa anta zahir me ma'anar zahir mai rinjaye falaisa fawqaka Shi ne ma'anar zahir batil fa batin fa afwan batin falaisa dunaka shay kuma bayan ubangiji ba wani tabaraka wata ta'ala akwai hadisin da ya zo na bukhari da zai tabbatar mana wannan kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu an yi lokacin da akwai ubangiji babu komai kafin shi yani Allah tabaraka wa ta'ala muttasifun bil wujudiyya wal awwaliyya yana nan kuma shine na farko wa yakun shay'un qablahu wato kafin ma duk wani abu ya faru ma akwai Allah wa huwa bi kulli shay'in alim lalle Allah ya masani ne akan komai kaga wannan akwai ittisafun Allah ta'ala bil ilmi bi kulli shay kenan ya san dukkan mawjudatu abubuwan da suke mu kai har ma ma'adumatu ma akwai mawjudatu akwai ma'adumatu abinda ma babu wanda za su kasance nan gaba allati takunu wallati la takunu kaifa takunu law kanat duk ya sani da fadin sa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu ka dogara ga alhayy kaga ana akwai isbatu a ismul hayy lillah kuma akwai nafyu maut lillah ko ku ga ganewa ayoyin tauhidi isbat wa nafi haka yake faɗa ibnu Shi shine alhayyu me fasaran alhayyu allazi la yamut sifatul haya mustalzimatun lillah in an ce ku rayayye ne to dole ku a samu a samu wal basar wal ilm wal qudrat ko kenan daga cewa sunan alhayyu kadai yana jan sifa guda nawa wajen uku raye mai ji raye mai gani raye mai iko dan bai kamata a ce yana raye kuma bai da wannan ba duk wanda ya ce bari a ce Allah yana gani ba to ya tabbatar masa da tawaya idan kuma aka tabbatar masa da mutuwa to an kore masa rayuwa in an tabbatar masa da rayuwa ko to an kore masa mutuwa wa huwa al-hakimul khabir lalle Allah shine mai hikima kaga akwai tabbatar da sunan nake guda biyu alhakim to me ma'anar alhakim shine alladhi yad'u al-ashya'a ala mawdi'iha ko mawdi'iha mawdi'uha wanda yake sanya abubuwa a inda suke shine hakim kai wani akwai hikima mana ya iya ajiye zance inda idaci duk zalakar bakin mutum in ya zama yana yin karya ba za a sumanta shi da hikima ba a shari'a to Allah alhakimu ne asani kuma alkhabiru me alkhabir alkhabir shine mai bada labarin abin da ya faru almukhbir kenan an gane ko akwai khibra yana da experience da gogewa da aka ce ina da hikima to an kore masa wauta an kore masa wasa ko tabarak wa ta'ala daga cikin sifofin Allah ya'lamu ma liju fil ardi wa ma min minha kaga duk isbat ne ko wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha kaga wannan tabbatar da ilimi ne shamil ga Allah duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya sani ma liju yani ma yadkhulu wa ma yakhruju da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa abin da yake sauka da abin da yake sama Allah ya sani wa indahu mafatihul ghaib isbat makullan gaibu gaba ɗaya a wajen Allah suke la ya'lamu illa hu babu wanda ya san su makullan nan in ba shi ba to menene makullan gaibun nan suna nan an fassara su a cikin hadisin muslim makullan gaibu guda biyar ne wa inda wa mafatihul gaibi mafatihul gaibi nan kamsa ne guda biyar ne la ya'lamu wa illa Allah shine inda Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a ko indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gada na hudu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir wannan su ne makullan gaibu guda biyar ba wanda ya san su in ba Allah ba kenan a aya ɗaya a mun samu wannan makullan gaibu ilmu sa'a ilmu nuzulil ghaib ba wanda ya ce za a yi ruwa sai Allah masu focus din nan suna yi dai kawai wata su dace wata su mai kwanan nan ma ba sun ce za a yi ta dare za a yi mugun dare da ba a taɓa yi ba dubu za a yi wani irin zafin da ba a taɓa yi ba za a yi ba gashi yanzu an wuce ba yi ba yan nas ko sannan wai na zilul gais ne mai saukar da ruwa Wai alamu mafi ɗarham abinda ke cikin cikin mace lokacin da mani yake maniyinsa ko yake gudan tsoka ba lokacin da aka hura masa rai har aka iya hasko shi da na'ura ba mafil arhami yani inda makana nutfatan alaqatan muzgatan ba wanda isai ce maka mace ne ko namiji in ba Allah ba wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san me za yi gobe sai Allah wataƙila mutuwa za ka yi gobe wataƙila hadari zai same ka wal iyazu billah amma baka sani ba kuma da kanka zaka tafi inda zaka mutu ba wanda ya san inda zai mutu ga mu dai muna rayuwa anan amma akwai wanda ya sai ce gagarin da zai mutu sai dai tsammani jama'a wannan abubuwan ko mala'ika bai san su ba babu wani annabi da ya san su babu mala'ika da ya san wannan shine mafatihul ghaib shi yasa ce wa inda mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahri ka gani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kaga wannan an tabbatar wa Allah tabaraka ta'ala ilimi akan abin da ke cikin fili da kogi ma duk ruwa da kake gani komai yake kasan su Allah ya sani ganyen bishiya kwaya ɗaya da zai fado kal a ƙasa wallahi Allah ya san da shi habba kwaya na gero ko ma a duhun ƙasa ɗanye ko yabis busasshe wallahi yana nan a rubuce kitabun mubin Allah yana da kudura وما unsa من انثى ولا ila الا ilmihi? mace ba ta daukan ciki kuma mace ba ta haihuwa illa bi ilmihi sai da ilmin Allah kaga wannan akwai isbatu sifatul ilmi lillah li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kaga shi ma akwai me isbatu sifatu al ilmi wal qudra ko eh kulli shay'in kadir kudura an tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala sunan alqadiru an tabbatar wa Allah ta'ala sunan al'alimu komai da ka sani yana cikin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu tabbatar wa Allah kudura raddi ne ga wasu 'yan bid'a da ake ce da su al-murshidatu su waɗannan al-murshida su suna cewa inna Allah la yaqdiru illa ala ma yasha'u hai jama'a Allah ya sawai wai Allah ba shi da iko sai abin da ya ga dama ne yake da iko abin da bai yi shi ba bai da iko ne ka ji wata hauka dan Allah a kan kai kun gane kuwa la yaqdiru illa ala ma yasha wato duk abin da bai yi shi ba to bai da ikon yin sa ne <laughs> kai abin da ko baya son sa to bai da ikon yin sa sun tabbatar wa Allah gajiya wasu bangare ne na yan bid'a batattu dan alkur'ani ya saba musu innahu ala kulli shay'in ma yasha wa ma la yasha ya shiga kenan wajen wuri tamanin a cikin alkurani Allah ya tabbatar da shi mai iko ne akan komai wuri tamanin wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma shi ma kaga wani akwai kamalul ilmi da isbatul ilmi lillah Allah ya kewaye komai ilmin sa shamil ne Kudurarsa shamila ce tabaraka wa ta'ala babba wanda zai gaskata wannan hadisin bukhari da ya zo a cikin kisar khidir da annabi musa khidir ya gaya wa musa alaihi salam bayan abubuwan da ya faru kamar yadda ya zo cikin kisar surkaf Ya ce wa ma ilmi wa ka fi ilmi la kai Musa da ni da kai da ilmi na in an hada shi da ilimin Allah da nawa da naka wallahi illa mislu ma naqasa hadha al-usfur min hadal al wai tsuntsu ne zo kan kogi sai ya dan yi chap yana tafiya chap ya dan sa bakin sai dan ɗebi ruwa sai ya sama irin yadda tsuntsaye suke za su sha ruwa tunda ba za su iya taka kogin ba za su nide sai ya dan ɗiba ya abin nan dan Allah wannan tsuntsun ya ragi ruwan kogin nan to khidr ya ce wa musa to tsakanin na da ilimin ka an hada shi gaba ɗaya da kake ganin bayanan nan nake maka wallahi malam bai wuce abin da tsuntsun nan ya ɗiba a cikin kogi ba mu namu ilimin na Allah kuma shine na kogin wallau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وسبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum